Albarkacin ranar zagayowar sanarwa ta duniya dangance da kare haƙƙin ɗan adam. Ayar tambayar shine rabe-raben 'yanci da dokokin shari'a suka yi tanadi bisa wannan sanarwa. Shan anya ana aiki da dokokin da sanarwar ta kumsa a Niger. amsa tare da Kani Abdullahi shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama a Niger. Shekaru uku bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu ƙasashe sun yi taro sun fido sanarwar da ake kira sanarwar duniya kan 'yancin dan adam domin nuna cewa maza mata kowannensu tushensa kabilunsa jansinsa ana haifuwarsa cikin 'yanci da adalci ga ɗaukacin dan adam. Shin ana iya samun waɗansu 'yanci da wannan sanarwar ta kumsa? Girmama ɗaucin ɗan adam kasancewar 'yanci ne na kowane idan kuka duba shekaru takwas baya ƙasashe sun sake taro domin a samu a shekara 1966 abinda ake kira yarjeje yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke da nasaba da 'yancin jama'a da siyasa 'yanci ne na faɗin albarkacin baki. Daga wancan bangare akwai abin da ake kira yarjejeniyar duniya kan 'yancin tattalin arziki, 'yancin samun muhalli mai kyau, 'yancin samun ilimi. Shin ko menene matsayin sanarwar ta duniya bisa kare haƙƙin ɗan adam a bangaren shari'a? Dan le droit international. Bisa 'yancin ƙasa da ƙasa ba za a cewa ba babu kotuna da ake gabatar nan take wata ƙasa, amma idan wata ƙasa ƙasa ta halarci sanarwar ƙasa da ƙasa kan 'yancin ɗan adam ɗaukar niyya ce. Ma'ana kun sanya hannu kuna ɗaukar niyya aiwatar da dukkan 'yancin. Me za ku ce dangance da girmamawa ko akasin haka bisa aniyar da gwamnatin Nijar ta ɗauka da ke da nasaba da wannan sanarwar ta kare haƙƙin bani Adama. Nijar na daga cikin ƙasashen Afirka kalilan da ke a lokaci gaban waɗannan hukumomi akwai wa'adi da a cikinsa ya kamata ko da yaushe a yi rahoto da za a gabatar gaban kwamitin 'yancin ɗan adam ko gaban hukumar tattauna yarjejeniyoyi domin ganin abin da aka yi game da wata yarjejeniya ko wata jituwa ko wata doka can idan aka ka ɗauki a zahiri ba za a cewa dukkan waɗannan 'yanci ana aiwatar da su ba ko ɗan Nijar ana kare shi daga yunwa ko ɗan Nijar na samun magani Nijar ɗaliba ce mai kyau amma ba dukkan 'yancin bane suka ɗore.